masu zaman dirshen ɗin kan yi rawa da waka har ma da tara yara kanana ana ruwaito musu tatsuniyoyin gizo da koki don fagin ya zama da sha'awa har tsawon kwanakin da yanzu za su gama zaman ranar rantsar da tinubu a 29 ga watan nan. ma nasiru sunana abdulaziz muhammad kumo tabbacin insha allah wannan gwamnatin da aka kafa gwamnatin asuwaju bola ahmad tinubu zai tabbatar da an yi wannan gwamnati ba irin gwamnati ta wadda za ta wuce ba Gabanin fara zaman nasu, 'yan leba kan zo dandalin don yin watsi da ayyana Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben 25 ga watan Fabrairu, inda wasu kuma kungiyoyin ke kiran kafa gwamnatin rikon kwarya don shirya sabon zaɓe. Hajiya Adama Ahmad mai agogo ita ce jagorar zaman. Tunda duk lokacin da za su zo fa muna nan, in tunanan su za su zo karfe bakwai ne kafin su zo muna nan. In dare ne ma muna nan. So ba yanda za su yi penetrating gurin nan muna nan kawai. Kuma sun zo sun same mu mu dai ba faɗa muke ba. Mu kuma ba mu zagi kowa ba, mu ba mu ce kowa ba, nishaɗin mu muke, waƙe-waƙen mu muke da mu da cultural tools mu. To da yawa ma in sun zo da niyyar su zo su yi tanzoma, in suka suka tarar da cultural dances mu sai dai su zauna zauna su taya musu wuce su ma watakila sai su dan taka rawa kaɗan su taka har da liƙi <laughs> Shi ma na kan gaba zaman Awal Bashir ya ce hankalinsu a kwance yake don guduma da sukan bawa kansu ko goyon bayan da suke samu daga wani jigo a tafiyar Tinubu. Har aka gama azumi muka zo muka yi sallah a nan. Bayan sallah kuma muka ci gaba da dafa abinci a nan. don in yau bamu yanka shanu ba gobe za mu yanka. In yau bamu yanka ba gobe za mu yanka. To lokacin da su obedience suka shigo nan suka ce to bari za su tada tarzoma irin kamar yadda aka yi 'yan sas suna bukatan kowa sa 'yan tarin gwamnati ko kuma komai dai tarwatse muka ce mu ba za mu yadda ba tunda Nigeria is for peace. a martaninsa kakakin kamfen ɗin fita obi wato dr yunusa tanko ya ce ba sa shakkar masu zaman dirshen ɗin don su ma kullum sai sun yi gangami amma a kan titunan abuja ba bugewa a wani waje ɗaya ba mu abinda muke so mu yi mutanen suke yi ba kullum a zauna goyi ɗaya ba a da ta ba ba a cika kan titi a nuna wa 'yan Najeriya cewar 'yan Najeriya nan ba su ji daɗin abubuwan da yake faruwa ba a Najeriya ita ce demokradiyya din ba zama a cikin wani guri ba ku zama kamun kange kuna cin tuwo da miyan kuka ko kuma kuna cin shinkafa ko kuma muna cin miyan um, vegetable kun tsaya a nan kun kange guri wannan baki ba ce kuma haɗu kan titi kowa ya san yi matsayin 'yan najeriya akan abubuwan da aka samu shi ne kurin kuma maganar cewa ila gwamnatin rikon kaya babu wani irin ta a najeriya abuja ta fara ɗaukar haramar rantsar da tinubu inda akasarin 'yan siyasa suka fi garzayawa masaukin tinubu maimakon fadar aso rock wajen shugaba buhari da ke shirin ficewa zuwa inda ya fito nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya